Bismillahir Rahmanir Rahim. Ma sauraro barkanmu da warhaka. Har yanzu muna cikin littafin da sauran kallo wanda Zainab Zizun fasaha ta wallafa. Idan baku ku manta ba a shirinmu da ya gabata, mun tsaya ne a inda muka ce Muktar ya dubi Salis ya ce, Dalla malam ni ka taso mu je idan za ka raka ni. Salis ya ce, Kai, wallahi bi na a sannu, sai na ce ba zan je ba fa. Hararsa Muktar yayi ya ce, Allah kuwa baka isa ba, ka ɓata lokaci sannan kuma ka ce ba za ka raka ni ba sai da salis ya ƙara jajja masa rai sannan suka yi mama da ke tsakar gida sallama suka fita ta bi muktar da kallon tausayi nan kuwa ta fara tuno maganar da suka yi da maman zainab matar malam zayyanu lokacin da ta je gidan da yake aminiyarta ce sosai tun kafin ma a auro mai rantsimbe a nan ne muka tsaya yanzu kuwa za mu ci gaba a lokacin suna ɗaki ita da maman zainab ɗin ta buɗe mata gwanjan safunan sanyi da riguna wanda ita maman Zainab ɗin ke siyarwa. Kawai sai ga ita Firdausin ta bankaɗo labulan ji kake kuwa jigib. Ta watso kayan shanyar da Zainab ta yi saman igiya a jikin maman Zainab ɗin ko bushewa ba su yi ba. Hasali ma har ɗigar ruwa wasu kayan ke yi daga cikinsu. Da yake ita Zainab ɗin ta jima da yin wankin ba mamanta ta aike ta domin ta siyo mata kalanzar. Sai ji suka yi Firdausin ta ce, banda rainin hankali har za ta zo ta cika wa mutane igiya da shanyar wasu tsummokaran kayanta bacin nema ga tawa shanyar na ina so zan yi ita kuwa maman salis ganin maman zainab din bata ce komi ba ta san kuwa daman ba za ta ce ba dan ba ƙaramin haƙuri take da shi ba ita kuwa ta dubi firdausin ta ce haba ke kuwa firdausi ai da kin yi haƙuri kayan sun bushe in ya so sai ki shanya nakin kafin firdausin ta ce wani abu sai ga mai rantsimbe ɗin kamar an jefo ta. Ta tsaya a bakin ƙofar ɗakin maman Zainab ɗin, ta wani kama ƙugu ta riƙe ta ce, To tsohuwar munafuka, an ki a bari kayan su bushe, na ce an ki ɗin, idan kuma kin isa, ki zo ki mai da kayan saman igiya, wallahi ki ga idan ban lakaɗa miki na jaki a gidan nan ba, don har sai an zo an fitar da ke, munafuka. To ita kanta Zainab ɗin da kuke cewa ita ce ‘yar gidan, Firdausu kuma na kawo ta ne a golanci. tunda ba gidan mahaifinta ba ne, munafukai, to wallahi bari ji, ta fita fawa da ƙarfin iko a gidan nan. Ko shi zayyanin ma da ya ajiye ni a gidan nan, ya yi kaɗan ya ce zai wulaƙanta min ya na bar shi, bare ku cakuri cici cikon benci, kun zo ɗakin kun kulle kuna cin naman mutane ɗanye matsiyata kawai. Tana maganar ne tana zazzaro idanu da wata ƙatotuwar muryarta wacce har waje sai da aka jiyo ta. Hakan ya sa Malam Zayyanu da ke koya wa almajiransa karatu a ƙofar gida. Ya yi saurin tasowa yana nanaɗe babban rigarsa. Yana shiga ya tarar da masifar da mai rantsin ke yi. Ya ce haba Mero. Me ya kawo ki har ƙofar ɗakinta in ban da neman fitina irin taki da kika saba. Cikin tsawa da hayagaga mai rantsin ta ce masifa an je an yi dama na san idan ka zo babu wanda za ka ba wa rashin gaskiya sai ni wallahi zayyanu ka kiyayi gamuwarka da mahaliccinka don baka mana adalci ka tsane ni da ‘yata a gidan nan ni ban tsane ku ba mero halinku ne kawai na rashin ɗa'a na tsana me yasa ba kya son zaman lafiya da mutane ina mai tabbatar miki idan kika gyara halayenki kika dawo ta gari kowa zai so ki ya ƙaunace ku ke da ‘yarki kuma dalla rufe min baki tsohon banza kawai kai ma ai munafiki ne ta karashe maganar tana nuna masa yatsa idanunta a tsaye-tsaye. ta ci gaba da faɗin shanya ce kuma an watsar a yi duk abin da aka ga za a yi daidai nake da kowace banza a gidan nan wallahi tana gama faɗin hakan ta dubi firdausu ta ce je ki shanyar ki yata ba gidanku ba ne amma kin fi uban kowa matsayi a gidan nan cikin dariya firdaus ta ce shi yasa nake son ki mamana Allah dai ya bar min ke Allah dai ya bar min ke ki ci gaba da ce min uban makiyana wallahi amin ɗiyata, faɗi kanki tsaye Tana gama faɗin hakan ta bangaje Malam Zayyanu ta wuce har rawaninsa sai da ya faɗi ƙasa. Girgiza kai yayya ce, Allah ya shirya ki Mero. Cikin tsewar masifa ta ce, Shirin jigida ba? Bai sake cewa komai ba har ta shige ɗaki. Firdausu kuwa shanyarta take tana wasu waƙe-waƙenta na fitsara, wacce rashin tarbiyya ce tsantsa kawai a cikinsu. Amma babu kunya haka take yin su a gaban maman Salis ɗin da maman Zainab, sai kuma malam da ke tsaye kansa ƙasa. Ya jima a haka sannan ya dago ya dubi maman Zainab ya ce, Jamilatu, ki yi haƙuri, na san kina haƙuri da mutanen nan. To, don Allah na roƙe ki, ki ƙara a kan na da ji ko? Allah ya yi miki albarka. Maman Zainab ta ce, ba komai malam. Lokacin da ya zo fita daga cikin ɗaki ya ji mai rantsin bata ce, mu kuma da ba a san mu Allah ya tsine mana ko? Ko sauraron ta malam Zayyani bai yi ba, ya yi komawarsa wajen almajiransa ran sa ɓace matuƙa da mugun hali irin na Mero da kuma ‘yar tata. Maman Salis ta ce, "O ni Jamila, haka kike zaman haƙuri dama?" Ashe dai duk maganar jama'ar unguwan nan da gaske ne na matsin da kike amsa daga Mero da ‘yarta? Kafin maman Zainab ta ce wani abu sai ga Zainab ɗin ta shigo bayan ta ajiye kalanzir ɗin nasu. Ta kai duban ta kan igiya, ta ga babu kayan da ta shanya, ta ga sai ma kallon banza da tsana da firdausin ke aiko mata da shi. Daurewa ta yi ta ce, Ya yi Firdausi, ina kayan shanya ta kuma? Suna gidan ubanki, ko ni tsararki ce, da za ki yi min maganar wasu banzan tsummokaran kayan naki. Allah ya baki haƙuri ya yi Firdausi, ai abin bai kai ga na zagi ba. Idan ma ya kai, ko za ki rama ne? Maman Zainab ta ce, zo nan Zainab, baro wajen. Haka Zainab ta wuce ɗakin nasu, firdausi ta bi ta da harara tana faɗin, masu baƙin hali kawai. Tana gama shanyar kayanta ta yi komawarta ɗakinsu. Sai da maman Zainab ta gama shanye kayan Zainab ɗin a saman ƙyauren ɗakin sannan ta dawo wajen maman Salis ta zauna ta ce, Hum, ke dai bari kawai a yi sha'ani maman Salisu. Wallahi tun da malam ya auro mai rantsin be ban sake samun kwanciyar hankali ba. Ta kai ta kawo idan dare ya yi har bacci ke ƙaurace min sakamakon firgita ne da ake yi cikin dare da wasu halittu wanda tun da nake ban taɓa ganin su ba. Wallahi sai da malam ya dinga yi min wasu addu'o'i ya bani wasu nima ina yi ba na zama jikina babu alwala, to fa sannan na samu lafiya. Rigimar gidan nan da masifar Meru bata isa ba, sai da ta tasa malam a gaba akan sai ta ɗauko ‘yarta ta dawo da ita gidan nan. Wallahi maman Salisu, dawowar 'yarta ta gidan nan ba ƙaramin gagarumin wani tashin hankali ya ƙara jefa mu ba, don tun malam na magana har ya kai ga ya daina don masifar ta sai Allah kawai. Kin ga Zainab nan, wallahi kullum cikin tsangwama da musgunawa take yi a gidan nan. Don ko jiya sai da Firdausu ta kwaɗa mata bokitin karfe a goshi. Kin ga wajen nan sai yau da safe kumburin ya ɗan sace don har yanzu da sauran dan har yanzu da sauran gululin. Ta yi maganar tana nuna wa maman Salisu goshin Zainab ɗin da hannunta. Haƙuri maman Salis ta ba wa maman Zainab ɗin da take ta faman kukan bakin cikin da Mero take ƙunsa mata a kullum. Da tsananin tausayin maman Zainab ɗin maman Salis ta dawo gida ranar. To, shi ne har take tausayin Muktar da ya kai kansa ga wannan mugun ahalin. Gaskiya kam, dole gobe ma ta je wajen mamarsa Inno, ta ji ko ta san da wannan mummunan al'amarin. Sauke ajiyar zuciya ta yi, ta ɗauki fitilar, ta shiga cikin ɗaki. Zuciyarta na mata saƙe-saƙe. Muktar kuwa wani yaro ya tura ya kirawo masa Firdausi, don babu wayar da zai kira ta kamar yadda ya saba idan ya je. Salis kuwa yana zaune a saman dakalin ƙofar gidan, ransa fal takaicin inda abokinsa ya zo neman iri. Ji yake wata sabuwar tsanar Firdausin na lunkuwa a ransa saboda shan gaban mutumin kirki irin Muktar mai tausayin ahalinsa da ta yi. Babu jimawa kuwa sai ga yaron da Firdausi sun fito sai wani karairaya take yi. Hobbi na yi mamaki da na ji kai ne ka zo baka yi min waya ba kuma. Cikin murmushi Muktar ya ce, Wallahi kuwa, wayar ce ta samu matsala. Ya kauce maganar da cewa ga Salis nan ku gaisa tare muke da shi. Da sauri kuwa ta kai kallonta ga Salis, shi ma kuwa ya watsa mata nata kallon cike da kiyayya Dama Firdausi ta san Salis ba wani santa yake da Muktar ba, shi yasa ita ma ta yi masa waje a cikin zuciyarsa. Ta sanya shi a layin makiyanta na sahun farko. Amma kuma duk da rashin kunyarta ga mutane, Sam ba ta iya yi wa Salis ɗin, saboda wata irin muguwar shakkunsa take yi. ba tare da ta san dalilin hakan ba. Ɗauke fuskarsa salis ya yi daga kanta ba tare da ya ce mata ufan ba, ita ce ma ta yi ta ‘yan duniya ta ce, Salis barka da dare, daurewa ya ya amsa mata da yau wa barka, shi ma kuma ya amsa mata ne saboda kada shi muktar ɗin ya ji babu daɗi, ya zamo ya ci fuskarta a gabansa. Sai dai daga haka bai sake cewa komai ba, sai ma duban muktar ɗin da ya ce, Abokina, Bari na ƙarasa can wajen saman san na sha shayi kafin ka gama. Ok, to shi kenan cewar Muktar ɗin yana mai juyawa yana ci gaba da kallon Firdausi. Zuciyarsa cike da farin ciki. Ya mutanen gidan suke ne gimbiyata cewar Muktar ɗin yana sake kai dubansa ga fuskar tata. Sai ta ɗan taɓe baki sannan ta ce, Suna lafiya ƙalau. Na ce, me ya samu yar taka ne hubbi? Ɗazun ne ta kira shiru duk da hankalina ya tashi, nasa ta wani abin ne. Kafin ya bata amsa sai ga Zainab ta fito daga gidan hannunta dauke da wata leda baka. Mamanta ce ta aike ta can bayan layi gidan Hajiya Murja. Tana ganin su ta gaishe da Muktar har ƙasa. Ya kuwa amsa mata cike da kulawa. Ta wuce. Firdausi ta bi ta da harara kamar ta shaƙe ta. Dan gani take yi wani ladabin yaudara ne aka turo Zainab ɗin ta Muktar ɗin don ta burge shi. Bata san ita sam Zainab ma maza ba sa gabanta ba. Ko da an zo neman ta, sai mamanta ta matsa mata sannan take zuwa balantana har ta cusa kanta ga su mazan haka zainab ta kama hanyar aiken da aka yi mata saukinta ma akwai wuta a lokacin kowane lungu fayo yake da hasken wutar lantarki muktar ya ce zainab na burge ni firdausi ga kunya sam ba ta bari ma ko idanuwa ku haɗa da ita lokacin da kuke magana kusan halinsu ɗaya da ƙanina ismail kuma wallahi su ma da za su haɗe kansu da sun dace da juna Ko ya kika ce, za ki ba mu ƙanwar taki? Yi ta yi kamar ma bata san yana yi ba. Ni dai don Allah ka bar wannan maganar. Me ya samu wayar taka? Amsar da nake son ji kenan yanzu daga gare ka. Kai tsaye ya ce, na siyar da ita ne. Da sauri cikin mamaki take kallonsa ta ce, ban gane Hausar ba fa. Ka siyar kuma, kamar yaya kenan? Eh, na siyar da ita ne, na siya wa Ismail littafin karatu, domin babu kuɗi a hannuna, gashi kuma sun kusa yin jarabawa. wani gululin takaicin bakin ciki ta jiya tokare mata a makoshi bata dai ce komai ba sai shi ne ma ya ce ina fata idan mun yi aure za ki yi wa ƙanina Ismail duk wani gata da yake so don ina tabbatar miki idan kika yi min haka kin gama min komai na rayuwa don ƙanina ne farin cikin rayuwata ba ni da wani ɗan uwa sai shi don haka muna son junanmu sosai fatan ke ma kuma za ki taya mu ƙaunar gimbiya ta? cikin ƙarfin hali ta furta cewa Eh, insha Allah, sosai ma kuwa zan taimaka a zamancin nan naku kwarai da gaske. Yau wajen biyar tawa, shi yasa kullum kike ƙara samun fada a zuciyar nan tawa. Saboda da kike bani ƙarfin gwiwar zaki so na abin so na. Hmm, kawai take cewa, amma a can ƙasan zuciyarta Allah kaɗai ya san tsananin takaicin Ismail da take yi. Don ta lura muddin kuwa suna tare da Muktar, to fa baya mata zancen kowa sai na Ismail. Ismail kullum haba, Ita kam ta san tana da tsananin kishi sosai, kwata-kwata ba ta ƙaunar ta ga abin da zai sa Muktar ya haɗa santa da wani, ko da kuwa iyayensa ne. Gaskiya kam tana ji ba za ta juri hakan ba. Gaskiya da sake bayan bawa mai kaza kai. To ita wallahi sai ta yi duk yadda ta yi domin ta raba Ismail da kuma Muktar. Haka yi ta jinta da fira tana amsa masa ba da ranta na so ba. Domin kuwa ranta ya gama ɓaci da wayar nan tasa da ya sayar saboda wani banzan ƙaninsa. Bai jima ba ya mata sallama ta koma gida, saboda sanyin da ya fara sakowa. Da suka tashi komawa gida da Salis, sai suka canja hanya, ba su boce suka biyo ɗazu ba. A can gida kuwa Ismail har ya gama karatun nasa, ya jima sosai amma bai ga yayan nasa ya dawo ba. Gashi har tara ta yi. Ya fito kai tsaye daga gidan nasu, ya nufo kofar gidan Malam Zayyani mai almajirai. Yana zuwa ya ga babu kowa a kofar gidan. Ya tsaya cike da mamaki, to me ya hana yayan nasa komawa gida da wuri? tunda ya saba duk dare tare suke hira sannan su kwanta barci gashi kuma yanzu haka barcin yake ji sosai jingina bayan sa yayi a jikin bangon gidan yace a fili to yaya ina ya tafi ne ko ma dai baka zo nan din ba ne yana shirin barin wajen kenan sai ga zainab ta dawo za ta shiga ciki da sauri ya tsaida ta da faɗin assalamu alaikum baiwar allah jin neman aminci da zainab ta ji mutumin ya yi mata yasa ta tsayawa ta juyo tare da amsa masa aminu alaikas salam Don Allah tambayar ki zan yi, na ce yayana ya zo nan kuwa? Kallar rashin fahimta take binsa da shi don ta rasa gane wane ne yayan nasa da yake magana a kai. Ita hasali ma ba ta san shi ba, don ba wai fitowa take sosai ba a unguwar tasu, ballantana ta san kowa da kowa da ke cikinta. Muktar ma ta san shi ne ta dalilin zuwan da yake yi gidan nasu. Ganin da ya cewar ta kasa fahimtar abin da yake nufi, ya sa shi tunanin laifinsa ne da bai mata gwari-gwari ba yadda za ta gane. Afwan, abin da ya ce kenan sannan ya ci gaba da faɗin, ina nufin yayana Muktar ya zo wajen yayarki Firdausi ne? Sai lokacin ta gane zancen nasa ta ce, eh, ina tunanin ma kuma ya tafi, dan da na fito ɗazan a nan na bar shi da yayi Firdausin. Har za ta wuce ciki ya yi saurin cewa, baki ji ba fa, shi kansa ya rasa me yasa ya tsaida ta. sai dai ya san cewar zuciyarsa na masa kwaɗayin sake san ganin fararen idanuwan matashiyar budurwar. Juyawa ta yi karaf idanuwansu suka sarge da juna, sai da gaban kowannensu ya buga dam. Sannan cikin kunya Zainab ta mayar da kanta ƙasa, jikinta na rawa don bata san mai ya jaza mata hakan ba. Don Allah za ki ce kina so na, ni ma in nace ina son ki. Ban san me yasa na ji zuciyata ta harbi da ke ba, duk da ban taba ganin ki ba sai yau. Kawai na ji ina son ki ne, har ƙasar raina, wallahi da gaske nake, ki yarda da ni. Gashi kuma ko sunan ki ban sani ba, amma har kika yi ƙoƙarin ɗauke min zuciyata haka. A kunyata sosai Zainab ta ɓoye ta cikin hijab, ita kanta ta ji abin da ya ji a zuciyarta tun kallon junansu da suka yi. A nan take kam, ta ji ita ma tana son sa. Ji ta yayi murmushi, a rabo ne ya taso ni daga gida neman yayana wajen gimbiyarsa Ashe ne ma da rabon na yi gamdagatar da tawa sarauniyar kyawawan a wannan kyakkyawan daren. Da sauri Zainab ta nufi cikin gida don wata sabuwar kunyar tasa ke ƙara shigarta idan ta ji kalaman bakin nasa na zuwa gare ta. Da sauri ya ce, don girman Allah ki tsaya ki ji. Cik kuwa ta tsaya, daga inda take bai fita ƙara taku huɗu ba ta yi cikin gidan nasu. Har inda take ya zo ya tsaya sannan ya ce, ki bani amsa don Allah, ko na samu na zauna lafiya da zuciyar nan tawa a yau. kuma don girman Allah ki faɗa min sunanki. Ne dai sunana Ismail, ƙanin Muktar, saurayin yayanki Firdausi. A tsananin kunyace ta ce, sunana Zainab, maganar amsarka kuwa, ka bari sai nan da jibi ka dawo ka ji. Daga haka ta roga gida da gudu ta shige cikin gidan nasu. Ya bi ta da kallo yana murmushi. Shi kansa ya san ya samu karɓuwa sosai a zuciyar Zainab. Kawai dai irin abin nan ne na mata masu fulako. Maimakon a baka amsa kai tsaye sai an wana ka. Da kyar ya bar wajen, Fuskar sa kunshe da murmushin cewa shi ma yayi budurwa. Lallai kam, yaya zaka sha labari yau. Zainab da gudu ta faɗa bisa tabarmar da ke shimfiɗe a ƙasan su tana sauke numfashi, maman nata kuwa cewa take, ke Zainab lafiyar ki kalau kuwa? Da sauri Zainab ta daidaita nutsuwarta, ta dubi maman ta ce, la babu komai mama. A Zainab, inda wani abin ki faɗa min, kin san yanzu babu sama da ni wanda za ki yi maganar sirri da ke da shi, don haka ki faɗa min kawai. Sun koyar da kanta Zainab ta yi ƙasa a cikin kunya ta sake cewa, To mama, ki bari sai abin ya daidaitu, za ki ji komai. Tana gama faɗin hakan ta yi cikin ƙuryar ɗakinsu da sauri. Murmushi mama Jamila ta yi kawai a zuciyarta ta ce, To, Allah shi tabbatar da mafi kyawun alkhairi. Sai kawai ta ji daga bakin kofar ɗakin nata an ce, Uwa da ‘ya, matsiyata kawai, ba ku iya komai ba sai munafunci a ɗaki. Muryar Firdausu kenan da Mama Jamila ta ji sai lokacin ta yi saurin kallon bakin ƙofa ta ga wucewarta ta bi ta da kallo wato yanzu ma har laba ake musu kenan Allah shi kyauta muku cewar Mama Jamila ta ci gaba da goge kayansu. Firdausu kuwa tana shiga ɗakin su saman cinyar Meran tsimbe uwar tata ta kwanta tana faman zage-zage. Mer ta ce menene ya faru kuma? Ni da waɗannan marasa mutuncin mutanen ne mana. wai dan tsabar wulakanci ɗazu muna waje lokacin da Muktar ya zo sai ga wannan mara kunyar yarinyar Zainab ta fito ta wani maƙe wannan mummunar ƙaramar muryar tata da wasu shagon fararen idanun nan nata tana wani rawa da su take wani gaida Muktar har yana wani yabawa da ita shi kuma Mera ta zabar ta ce kan uban nan ku je min mara mutuncin yarinya a sarariya to ke kuma dan ubanki da ya haife ki me yasa baki sharara mata mari ba a lokacin Fidas ta ce haba ke kuwa mama yaya zan mare ta a gaban shi ai sai ya gasgata gaskiyar rashin mutuncin namu da mutane ke faɗa mere ta yi shiru ta ce kuma fa haka ne kin yi dabara kuma a bar ma wannan zancen ni yanzu me ya baki ne yau shi muktar ɗin da ya zo tsoke baki ta yi ta ce ke mama wallahi kin cika san abin duniya da yawa dakuwa mera ta yi mata ta ce don gidanku wane ne baya son alkhairi ko ya baki ne kika ɓoye don na san ki da mugun hali ni fa wallahi mama babu wani abin da ya bani ki yarda mana ni haushinsa ma na ji wai ɗazu ya je ya sai da wayarsa ya siya wa ƙaninsa littattafan karatu wallahi mama baki ji ba lokacin da yake faɗa min abin nan mama mera ta ce ki iya takun ki fafi dausi kada ki kuskura ki nuna masa kina jin zafin alherin da yake yi wa wani nasa domin ina tabbatar miki za ki rasa shi yadda na fahimci muktar baya ɗaukar tozarci ga wani bare akan ahalinsa don haka ki yi musu kwantan ɓauna har mu samu a yi auren kin ga daga nan komai kika yi daidai da ke ne da fatan kin fahimce ni kashewa suka yi da uwar firdausu cikin dariya ta ce kai kina masifar wuta mama wallahi kin iya komai fa mai ratsin bai ta ce a hab ni din nan da kike gani na ci duniya ta fa ba karamar yar bariki bace ni dinnan ba ta wasa bace ko ubanki marigayi wallahi shi ma ya yarda da halina Don kafin ya rasu kaɗan ne daga cikin azabobin fitina ta ban kwankwaɗa masa ya shanye ba. Don ma ya mutu faƙiri matsiyaci babu abin da ya bar mana na arziki. Da ya bar mana wani abin ai da ban ga tsautsayin da zai sa ni auri zayyani ba wallahi. Da a gidana zan yi facaka da kuɗi. Na zamo hajjaju don zuwa makka wallahi a kan kari. rai Firdausu ta yi don ta tsani zagin da Mero ke wa mahaifinta duk da ya rasu, amma ba za ta shafa masa lafiya ba ya samu salama Lura da bacin ran Fiddausi mai ranta ita ce, To fa, an taɓa masu san uba ko? Sai ki yi haƙuri, aikin san baki na baya shiru. Komai ya zo kan harshe na na kowace iriyan magana, to fa sai na furzo ta waje nake samun lafiya. To, amma mama tunda ya rasu, sai ki kyale shi, ya ji mana da baƙin cikin da kika yi ta ƙunsa masa kafin ya rasu. Kin korar masa mata da yara, har kika ɗora masa hawan jini wanda ya kai shi ga paralyze. Yana halin hakan ne fa ya rasu. Haba mama, ai masifar ta isa haka. Dan ne gaskiya, da ina da wayo ma a lokacin, ba zan bari kiwa na haka ba. Ban za ta yi mata, ta ci gaba da cin kwaɗan tuwanta mai daddawa dan shi aka yi a gidan da daddare har da almajiran malam ɗin. Ki zo ki ci abinci, shi ne ya fi miki alkhairi da wannan shegin surutun mara ma'ana, cewar Mama ran. Ni kan ba zan ci tuwo mai daddawa ba, baki na yi tawari. Mai ta ce inye, za ki yi kwanan yunwa kenan, don wallahi ko silai ba zan baki ki siyo abinci a waje ba. Mai sauraro bari mu dakata a nan. Sai ka biyo mu a shiri na gaba. Ana faɗar amana ga na gado na hali ne. Gata da tsari ce ita haka ku gane. Idan tana sallah kamar ta yo kwallo. Zainaba babu illa.